Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannunmu da sake haɗuwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da Abida Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, A wannan talatar ce aka rantsar da John Mahama a matsayin shugaban Ghana a cikin yanayi na tarin kalubale da suka hada da na matsin tattalin arziki biyo bayan lashe zaben da aka yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Masu bibiyar siyasa a kasar sun yi ittifakin cewa duk da cewa muhammad ya taɓa jagorancin ƙasar ya dawo ne a lokacin da lamura suka sauya ainihin ya kuke kallon wannan yanayi da shugaba muhammad ya sake dawowa karagar mulki wani fata kuke wa sabon shugaban yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kyanma jihar neja memba amurin matasan afirka reshen jihar neja gode mu da fata alkhairi gare kuma katan gidan faransa muna tama shugaban kasar ghana murnar ainihin naɗi da aka mai ajiya da fatan muna muna mai kyakkyawan zato kuma muna mishi fatan da cewa alƙawarin da ya ɗauka Allah ya bashi ikon cikawa Allah ya bashi ikon cika alƙawarin da ya ɗauka kuma da Allah ya kamata su shugabannin Afirka abin da ke sa mu kosa da su bisa yi rashin cika alƙawari ka ɗauki alƙawari sama da goma amma ya kasance kwara biyu ba za ka samu ƙoƙarin ka ce za ka aiwatar da su ba da fatan za su kula kuma za a gane cewa cika alƙawari shine abu mai mahimmanci ga shugaba wanda yake za a ɗauke shi da mahimmanci kuma a riƙa girmama shi amma da zarar shugaban ƙasa ko kuma shugaba ko ko na waye ma ya kasance ya dauki alƙawura game da al'amura ya kasance baya cika to sai kaga ana ta zage shi ana ta kushe shi to abin da bai kamata ba kenan Allah ba shi ikon cika alƙawura ne. Hassan Albasari Abu Afan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar tare da Najeriya a tare da ni akwai Haladu Bobi Collector da ke nan cikin garin Fatiskun tare da dan uwa ya haya don na adana muke muku fatan alkhairi al'umma fatan mu kun wani lafiya. To kamar dai yadda jiya Talata aka rantsar da shi John Mahama na can kasar Ghana kenan to tabbas mun nemi masa fatan alkhairi kuma za ga cewa ya karbi wannan Ƙasa ne dai cikin yanayi na tattalin arziki ya yi ƙasa. yanayin dai abubuwa kusan da yawa da za a ga cewa a yadda ake bayyanawa din sun dan tabarbare sabanin yadda ya bar kasar a baya to fatan mu dai kamar yadda ya zo da niyyar gyara din kamar yadda muke ta masa zato to Allah ya sa ya cimma daidaito kuma a cimma gaci kuma Allah ya sa su wakilai ko kuma in ce wasu daga cikin ministocinsa su ba su haɗin kai domin a gyara wannan ƙasa ɗin. fatan mu kenan Allah ya sa ya samar musu da abubuwa na more rayuwa abubuwa dai na yadda su 'yan Ghana ɗin suka yi zato a kansa. Assalamu alaikum mai magana baban Fatima Garnasko Gangam karamar mulki ta Shagari Sokoto State Nigeria. Alhamdulillahi an rantsar da shugaban kasar Ghana karo na biyu ko kuma ce na uku. To muna roƙon Allah yadda ya sami kasarsa Allah ba shi ikon gyara kasarsa ta daidaita irin wanda halin da ke cikin tattalin arziki da tsadar da sauransu. Kuma yadda talaka suka daure suka zaɓe shi zan kyakkyawan zato saboda ya yi an gani Allah ka taimake shi ya yi musu abin da ya dace su kuma duk wani shugaba da ke kishin talakawansa da a ƙasarsa Allah ya taimaka masa ya yi mulki lafiya kuma ya ƙare lafiya muka muna musu fata alheri dangane da wannan mulkin da aka kuma da shi Allah ka taimake shi kuma Allah kama masa nagode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio RFI da farko dai suna na Sani Dawu Alaska nan cikin garin Tsatsun Burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Eh an da shugaban kasar Ghana don Darami Mohammed. To muna fata dai ya yi adalci ga dukkan al'ummar kasar Ghana da wanda suka zaɓe shi da wanda basu su zaɓe shi ba. Duba da cewar dama ya taɓa rike wanga shugabanci na kasar Ghana kuma yanzu 'yan magana suka ce idan kiɗi ya canza rawa ma tana canza. Ina ga kiɗin ne ya canza hal ya kasance an sake mai doshi a matsayin shugaban kasar ghana to muna fata ya kira adawa a zamna domin a ga ghana ta ci gaba tattalin arzikin ghana ya ci gaba idan kasashen sauran na duniya abinda muke fata kenan allah ta ya ci riko Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Radio France International fatan alkai daga dukkanin ma'aikatan fito. Hakikan gaskiya muna taya John Dramani Muhammad murnar karɓar zuwa da kuma fatan alabahi nasara a wannan mulki da ya dawo karo na biyu. Muna fatan zai tsayu tsayuwar mai daka a wajen taimakawa al'ummar ƙasar Ghana da kuma magance dukkanin kalubalen da kasa take fuskanta kama daga na tattalin arziki da tsaro da sauran fanni da kuma haɓaka ilimi. Muna fatan alabahi nasara a wannan wa'adi na biyu da ya dawo. Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asmanu Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsanna. To lalle mun ji an rantsar da Jandar Hamani Muhammad karo na uku. To mutanen Ghana sun san Jandar Hamani mutunan gaskiya ne kuma tsarin demokaradiyya shine tsari domin wajen rantsar da shi har an samu shugabannin kasashen duniya har guda talatin da shida, sun zo wurin rantsar da shi. To Ubangiji Allah sa alkawudlan nan da ya guda guda ashirin da shidda shi cika su kuma yanzu mutanen Ghana suna da yancin da sun ka zaɓi mutunan da suka so kuma tsarin demokradiyya shine wanda shike mutane su zaɓi wanda ke so kuma tsari ne wanda ke sawa duk abin da kaka son ka faɗi sai ka faɗi idan baka taka doka ba sai an ji manku. Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Metreda daga nan Shawu karamar hukumar Birnin Kudin jihar Jiga. Hakikanin gaskiya al'ummar Ghana yan uwa ne musamman gare mu mu yan Najeriya saboda haka muna musu fatan alkhairi muna addu'ar ubangiji Allah ya sa wannan sabuwar gwamnati da ta kama aiki jiya Talata muna musu addu'ar ubangiji Allah ya sa ta kawo musu ci gaba mai dorewa ganin cewa rai shugaba ne wanda ya kafa tarihi wanda ake maganar babu shugaban da ya samu rinjayen ƙuri'u na wajen miliyan guda kamar sai a kansa to muna addu'ar ubangiji Allah ya bashi ikon fita kunyar wayannan al'umma sa sannan kuma hakikanin gaskiya jan da Ramani Muhammad shugaban kasa ne wanda da ya yi aiki kuma yanzu ya samu lokaci na dawowa to muna fatan kurakuran da ya ba insha Allah zai yi kokari ga cewar ya gyara su domin ya ga ya faranta al'ummar wannan kasa tasa saboda haka muna addu'ar fatan alkhairi muna addu'ar ubangiji Allah kawo musu ci gaba mai dorewa a kasar su ta Ghana da kuma Afirka baki ɗaya nagode Radio Faransa International Domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana saƙo ta lambar wayarmu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta shafinmu na Facebook a Arafai Hausa. Yanzu kuma bari mu je ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya, da Malam Ango, malamin makaranta ya wuri. Muna ta al'umma ƙasar Ghana murna rantsar da sabon shugaban ƙasa. Kuma abin farin ciki anan an yi zaɓe lafiya kuma an gama lafiya. Kuma shi sabon shugaban ƙasa muna mishi fata ta alheri. Allah ya bashi ikon cika alƙawalin da ya ɗauka ma talakawansa. Kuma Allah ya nuna masa hanyoyin taimakon talakawansa. Kuma muna fata irin wannan zaɓe da an kai ƙasar Ghana a yi shi ƙasar mu Najeriya a zaɓe cikin kwanciyar hankali da kuma adalci wanda Allah ya zaɓa a bashi wanda kuma bai ci ba shi yi haƙuri. Sashen Hausa na Arafai Hausa sunana ya haya da Na'asare jihar Bauchi da Hassan Albasari Abuwa Fanda mace direban keke Lago har ma da Ibrahim Awal Sabon Layi Azare. To da farko dai muna taya sabon shugaban kasar Ghana wato John Dramani Mahama murnar shan rantsuwar kamun aiki. To sanin kowa ne dai a matsayinsa na gogekken dan siyasa tabbas akwai kalubale da dama a gabansa kama daga tabarbarewar tsaro kuma bayan tattalin arziki da makamantansu. To muna da yakinin insha allahu shi din kasancewarsa gogegge kuma jajirtacce zai iya magance waɗannan matsaloli ganin yadda aka yi zaɓe kuma ya san hanyoyin da zai bi wajen haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin ya kawo ci gaba ga ƙasar. alkhairi ga daukacin ma'aikatan Radio Faransa International. suna na Awal Shu'aibu amfani daga Mina jihar Niger a Najeriya. Babu shakka yadda sabon shugaban kasar Ghana ya yi kome wato Jan Dramani Mahama a kasar Ghana wani babban abun daukan hankali ne ga siyasar Ghana har ma da Afirka. To fatanmu dai a nan shine Allah ya sa ko shi matsayin shugaban kasa ya zama alkhairi ga kasar Ghana da kuma mu ta Afirka baki ɗaya. Na gode Rediyo Faransa. Assalamu alaikum Radio Faransa International suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura tare Najeriya. Hakikan wanga dawa da jan ne na mulkin kasar Ghana kuma tar da kalubale na harkar zamani cikin wanga kasa ta. To sai dai mu tashi da addu'a. Eh Allah ba da zaman lafiya. In dai da zaman lafiya ai komai mai gyaruwa ne insha Allah. A shi tattalin arziki to yana buƙatar zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Kuma Allah wangiji muna roƙonka yanda ya samu wannan ƙasa haka to Allah ba shi ikon gyara ta duka da 'yan adawa da nashi duka gaba ɗaya ya gama ya zama tsintsiya maɗauran su ɗaya su gyara ƙasar Allah wani ta yi riko ina muku fata da gare Madalla duka duka kuma a nan shirin namu na yau zai dasa aya. a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai mu na wannan rana hassan alhassan suleja ni abida shaibu baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.